Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Baba Yakubu Makeri a sauran abokanan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Lahadi ɗaya ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku jaba abin da muke tafa da shi ga Baba da kanin labarai. shugaban amurka donald trump ya ce amurka ta shirya wa duk wani abin da zai taso game da barkewar cutar coronavirus tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya samu gagarumar nasara a zaben fidda gwani da jam'iyyar democrat ta yi a jihar south carolina sai kuma shugabannin kungiyar musulmin sufaye sun mika kansu ga gwamnatin somaliya a jiya asabar bayan wani fada da ya sanadiyar mutuwar mutane 22 a tsakiyar somaliya din kanin labaran kenan A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa an tafka muhawara a Majalisar Dokokin Kasar Ghana kan bullar cutar coronavirus a Afirka. Ƙasa Akufa Ado ya ziyarci ƙasar Norway wacce aka samu labarin ɓallar cutar a can kuma ya kamata mu yi takasansan shin za a killace mai martaba shugaban ƙasa in ya dawo? a jamhuriyar Nijar kuwa mazauna kan iyakar kasar da Najeriya sun buƙaci hukumomin kasar da su ɗauki matakan kare shigowar cutar coronavirus. Bayan nan za ku ji cewa ƙungiyar alkalan Nijar ta nuna fushinta kan yadda gwamnatin kasar take tafiyar da harkokin shari'a. Sai shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Ɗahir mai shanu take gabatarwa. Sannan muna tafa da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karanta baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ta shirya wa duk wani abin da zai taso game da barkewar cutar coronavirus yayin da jama'an kiwon lafiya Amurka suka ba da labarin mutuwar farko sakamakon cutar. Trump ya faɗa a jiya Asabar a wani taron manema labarai a fadar White House cewa matar da ta rasa ranta dalilin cutar ta mutu ne a cikin dare a jihar Washington. shugaban amurka da ya ce wato a halin yanzu mutane 22 ne suka kamu da cutar a nan amurka ya ce wannan abin takaici ne kuma macen ta mutu ne a cikin dare ya ce macen kirki ne kuma ta huskanci ciwo mai hadarin gaske tana da shekaru 50 da 'yan kai ciwon nata ya yi tsanani ne tsakanin kwanaki hudu muna matukar godiya ganin cewa mutane goma sha biyar sun samu sauki ko kuma sun warke yayin da yake faɗin haka ya kuma ƙara da cewa akwai yiwuwar samun karin labarin ko kuma labarin cutar a nan amurka amma duk da haka babu wani abin fargaba tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya samu gagarumar nasara a zaben fidda gwani a jam'iyyar democrat zaben da jam'iyyar ta yi na fidda gwani a jihar south carolina lamarin da ya sake farfado da kamfensa yayin rauni wanda ya yi rauni a baya kuma hakan ya bashi kwarin gwiwa na shiga muhimmiyar takara da za a yi a ranar talata inda jihohi goma sha hudu za su yi zaben lokaci guda bayan rashin kokarinsa a takara guda uku na fidda gwani masu fashin baki sun ce zai iya ko kuma kamfen nasa zai iya rushewa idan bai yi nasara ba a zaben na south carolina inda ya samu gagarumin nasara da ƙuri'un bakar fatan amurka 'yan democrat masu ɗimbin yawa a jihar bancin kashi da biden ya bai wa sanata na vermont bernie sanders wanda ya shiga takarar a matsayin wanda ke kan gaba a cikin 'yan takarar ya kuma nuna zai fafata da shi kana ya nuna wa masu da kuri'a cewa sanders ba zai gagare shi ba a cikin sakamakon da ya kai kashi 60 cikin 100 alamu sun nuna biden ya lashe kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un shi ko sanders yana baya da kashi 19 shugabannin kungiyar musulmin sufaye na sun mika kansu ga gwamnatin somaliya a jiya asabar bayan wani fada da ya sanadiyar mutuwar mutane 22 a tsakiyar somaliya muallim muhammad sheikh shine shugaban kungiyar na addini da kuma sheikh muhammad shakir shugaban ali sunna wal jama'a su suna rike a hannun sojoji na gwamnatin somaliya a garin da ake kira dusarambe bayan da dakarun gwamnatin suka rinjayi mayakan kungiyar jami'an tsaro sun fafata a ƙarshe kuma suka yi nasara suka kwace makamai mayakan ali sunan in ji usman isa nur mai magana da yawun sabon zababben shugaban ƙasar yana faɗa muryar amurka da yake jawabi a wani faifan bidiyo da aka kafe a yanar gizo shugaban na ali sunna wal jama'a shak shakir ya ce sun amince kuma sun yi mubaya ga dakarun gwamnatin somaliya din wanda suka rinjayi mayakan nasu To madalla kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu yayin da ake ci gaba da zaman zulumi a Najeriya na bullar cutar coronavirus. A kasar Ghana an tafka muhawara a majalisar dokokin kasar da nufin daukan matakan kare shigowar cutar cikin kasar. Haka kuma wasu 'yan kasar sun nuna su kan wannan al'amari. Wakilin murya Amurka Rudwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani. Dr. Akiti ya ce auna zafin jiki a tashar jirage ba zai yi tasiri ba domin a lokacin mutum zai kasance cikin hali da cutar ta same shi don haka ba a ganin alamunta ya bayyana yadda za a nufaci lamarin ya ce ne zan ba da shawara mu ware mutane da ke zuwa daga waɗancan ƙasashe in zai yiwu a matsayin gwamnati ɗaukan matakan da za su hana duk wadda zai fito daga ƙasashen da cutar ta bayyana hakan zai yi maganin lamarin domin in yanzu wani abu ya faru a ghana tsarin sufurinmu ban yaki hanyar sadarwar mu da sauransu hankalin al'umma da ya tashi ainin jin cutar ta shiga najeriya hakan ya kai sai da da wani mamban majalisar dokokin ras mubarak ya bukaci majalisa ta sake neman ministan kiwon lafiya ya zo gidan ya yi bayanin matakan da ake ɗauka na rigakafi ya kuma ce ya za a yi da takwarorinsu da sun ka tafi ƙasar waje akan aiki mai girma shugaban ƙasa kufa ado ya ziyarci ƙasar norway wacce aka samu labarin ɓallar cutar a can kuma ya kamata mu yi takasansan shin za a kallaci mai marta ta ba shugaban kasa in ya dawo tambayar da ta ya motsa majalisar to amma shugaban masu rinjaye a majalisar ce mensa cikin raha ya mayar da matani cewa she Mubarak ne wadda ya fi kama da wadda za a killaci sai dai al'umma ba su samu sukunin su ba jin wani ɗauke da cutar ya shiga Najeriya. Sunana Abdullahi Isa abin damuwa ne ga mu 'yan afirka ba west africa ba ba ghana ba do afirka baki daya to shi abinda muka so mu ce ma manyan mu ne shugabannin kasashen afirka su tashi su yi hadin kai duk abinda ya kamata a yi ya dace kada wanga cuta ya same mu don muna ganin kan social media china har kashin mutane su suke yi kasu zauna har ya kai mu tashi muna kashe juna ni ne na kuma azu muhammadu muktar dangane da wannan cuta da aka ce ya shigo afirka ya kai nigeria to lallai ya kamata dukkanin shagabanni na kasan afirka su haɗa kai wurin ganin cewa dai an da wannan cuta saboda muna ganin yadda kasashe da dama da wa'annan cuta suka musu illa suke kasancewa akwai garin da yake ba a shiga ba fita to ba mu fatan a ce afirka haka ya kai gare mu akan haka wajibi ne duk shagabannin mu su haɗa kai ridwanullah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana madalla a gaida ridwan abbas yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu shugaban afghanistan ashraf ghani ya faɗa a yau lahadi cewa gwamnatinsa ta himmantu wurin sake fursunonin 'yan taliban dubu a matsayin wani bangaren muhimmiyar yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi da aka cimma tsakanin amurka da kungiyar mai tsaron ra'ayi islama wanda aka yi hakan a jiya asabar ghani ya faɗa wa taron manema labarai a birnin kabul cewa buƙatar sakin fursunonin na ƙungiyar 'yan ta'addam shine matakin farko kafin buɗe tattaunawar zaman lafiya a cikin afghanistan da taliban ya hakikance cewa za a iya kara wannan bukatar dai a cikin ajandar tattaunawa wanda za a yi nan gaba ikon sakin fursunonin yana hannun gwamnatin afghanistan ne ba amma ba amurka ba in ji shugaba gani ya kuma kara da cewa gwamnatin sa ba za ta lamunta da duk wani matsin lamba kan musayar fursunonin ba a jiya asabar ne amurka da taliban suka cimma yarjejeniya a qatar inda manyan wakilai daga kasashe 20 wato suka shaidi lamarin tare da buƙatar bangaren afghanistan a wannan yakin su buɗe tattaunawa kai tsaye ko kuma zuwa ranar goma ga watan maris domin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a faɗin ƙasar da kuma raba madafun iko da ka iya faruwa nan gaba shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya yi barazana a jiya asabar cewa zai bude hanyar dubban 'yan gudun hijira su shiga turai kana ya yi kashedi ga damascus cewa zai zai ɗau fansa a kan goman sojojin turkiya da aka kashe su a cikin siriya kimanin bakin haure dubu goma sha uku ne suka taru akan iyakar turkiya da girka a cewar hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa yayin da wasu dubban bakin hauren ke rigima da 'yan sandan girka wanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa akan mutanen tankiya tsakanin rasha da turkiya wanda rasha take goyon bayan abokan gaban turkiya a yakin ta da siriya lamarin na kara yin tsami biyo bayan wani hari ta sama da ya kashe sojojin turkiya da dama lamarin da ya haifar da fargaban barkewar fada a kan iyaka da kuma sabon kalubalen kwararren bakin haure a nahiyar turai erdogan ya ce zai ba bakin haure daman ratsawa cikin turkiya wacce take mamba ta kungiyar tsaro ta nato zuwa nahiyar turai. madalla gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jamhuriyar nijar yayin da gwamnatin saudiya ta ɗauki matakin dakatar da hana shiga cikin ƙasarta har sai zuwa wani lokaci biyu bayan matsalar da wasu ƙasashen duniya suka tsinci kansu a ciki wato na cutar coronavirus ya ta da hankalin jama'a da masu kamfanonin jigila na hajji da umara da abin ya shafa daga damagaran ga rahoton da wakiliyar mutamar abaru ta aiko mana Alhaji Abdullahi Tiya, manaja ne na kamfanin Haji da Umara wato Fasbir a nan da magaran. ya ce sun yaba da wannan mataki da saudiyan ta dauka. to wannan matakai da saudiya ta ɗauka lalle mun ji daɗi hakanan saboda me yasa saboda guri ne wanda eh, haduwa a ciki kuma dole dole masa'ul wannan wajibat ne eh, saudiya ta ɗauki mataki na kare lahiyar al'umma daga ciki kamar mataki ne wanda saudiya ta ɗauka na ɗan ƙanƙanan lokaci kakin ta shirya ma wannan alloba da wannan masifa da ake yanzu cikin taradarinta cikin duniya kuma babu ƙasar da tafi ƙarhinta a yanzu tunda ba wani cuta bace wanda za a ce ga yadda ake za a ɗauke ta ko cikin wani abu abin da saudiya ta yi nazari ta gani bisbillah wannan ta yi ne don ta kare al'umma daga ciki kuma guri ne wanda musulmai suke shiga dole dole in ba a dauki mataki ba wani zai iya zuwa da kwarar virus nan guda daya zai iya halban miliyan mutum nawa kuma wanda ba a san katattarinta ba allah ubangiji ya kama na hucewar shi lahiya ko akwai wasu matsaloli wajen shirye-shirye da zubi shirye-shiryen da umara har yanzu muna cikin tsarinmu babu wani abu da muka ja baya daga ciki tunda muna fatan insha allahu nan da dan kankanin lokaci gwamnati saudiya za ta iya dokan mataki ta tsara komi a ciki kuma muna fatan allah ubangiji ya tsakatar da alloban nan kar ta sake bayyana wani gurin da bata bayyana ba eh, alhamdulillah yanzu muna samun eh, ci gaba sosai tun da wanda suka zo suka yi zibin umara ma suna tambaya mu ya ake ciki muke ce musu eh wannan matsala ce ta duniya ba matsala ba ce ta saudiya ko kuma nigeria da niger ko afirka ah, matsala ce ta duniya allo ba ce allah ya kawo abin da ya kamata ana a ci gaba da addu'a har allah ya kawo saukinta saudiya za ta bude jama'a biza su je su zarci manzo Allah da ɗakin Allah. Wasu matafiya da na samu a kamfanin sun yi bayani kamar haka. Abubakar Abda ake ce mini daga Arlituma na zo. Eh na zo nan zubin Umara nan da magarin Alhamdulillah Agence. Yanzu da na zo kuma Saudiya ta tsaye da an ce ta tsere tahiya umara to ni ban ga su ba saboda alloba ce dai Allah ya kawo shi kisan lamari na Allah babu zancen da hankali Ismail Usman mataki ne wanda adadi ne ya zo ne kuma haka da akai da yayi sai mai watan Allah subhanahu ta'ala wannan cutar ya kauda Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. A halin da ake ciki kuma wasu mazauna kan iyakar Nijar da Najeriya sun fara kira da hukumomi da su ɗauki matakan kare ƙasar daga shigar cutar coronavirus kamar yadda Muhammad Sani birnin kwanye bayani. Eh, lalle wannan cuta muna jin labarin ta ƙetare to sannu sannu Allah kiyaye ba abun mamaki bane ka ji labarin tana. Kira ga da zamu ga shugabanni ya kamata a zama cikin ko da wani lokaci ya zama an zama cikin ta kwana an yi shiri na musamman dangance da kalubalantar wannan cuta yana da kyau mu kuma duk wanda ya ji bullar wani cuta ya ji wani yanayi wanda bai taba jin shi ba ko kuma ya fuskanci kenan ya tunkari likita don a samu a dakile wannan cuta su ma sauran jama'ar da ke kan iyakar ta jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya gefen garin birnin Kwanni da ke kan iyaka da illela Local Government ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya suna kira ga hukumomin jamhuriyar ta Nijar da su ɗauki matakai game game da masu shigowa daga Najeriya kasancewa 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar da dama ne ke kwarara a kowace safiya zuwa kasuwanni daban-daban na tarayyar ta Najeriya daga kan iyakar har Kano ko Lagos. Sunana Abdulaziz Mahisan Nadaladi. Dai shugaban ne muna buƙatar dai su rinka kula da su masu shigo wannan saboda baki ne idan sun shigo za su iya tohuwa da wattan cuta hakkun mutanen ƙasar su masu kamu. Idan dole sai an kula da bakin nan masu shigowa saboda kula da a kare 'yan Nijar daga kamuwa daga wannan cutar. Muhammad Falalu. To kiran da ke gare mu zuwa ga shugabannin ƙasarmu na su dakile wannan cuta kar ta kawo gare mu su yi kokari su tashi tsaye su ɗauki matakan da ya dace na tsaro bakin iyaka a tantance masu shigowa da hita kuma a tabbatar da cewa suna ɗauke da ƙoshin lahiya ba su ɗauke da waɗannan ƙwayoyin cuta. 'Yan Nijar sun kashe kunne yanzu haka tun lokacin bullar cutar ta coronavirus a tarayyar Najeriya musamman a Lagos domin bibiyar inda lamarin ya kwana sa'a zuwa sa'a Haruna Mamman Ba na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To madalla gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar inda kungiyar alkalan kasar ta sama ta nuna fushinta game da shishigin da ta ce gwamnatin kasar ke yi kan harkokin shari'a musamman ma kan al'amarin nan na sama da fadi da aka yi a ma'aikatar tsaron kasar na kudaden da ake hasashen cewa sun kai biliyan dubu daya da dari bakwai na saifa kungiyar ta kuma nemi babban alkalin kasar da ya bude shari'a kan wannan batu wakilin murya amurka yusuf abdullahi ya aiko mana da karin bayani Kungiyar ta alƙalan shari'a Nishar Saman a sanarwar da ta fitar a birnin nan mai ta ce hanyar da gwamnatin Nishar take son ɗauka kan batun alamun da hana a ma'aikatar nusan tsaron ƙasar ta neman waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyar ƙasa cikin wannan al'amarin da su biya kuɗaɗen da suka ci maimakon gurfana gaban shari'a kai tsaye ya saba dokokin shari'a zakariya muhammadu mamba ne a ƙungiyar ta saman domin gwamnati ta fito ta bayyana cewar a tsarin tafiyar ƙasar nishar ta kalkasa 'yan ƙasa gida biyu akwai wanda sun zamanto su gatan gwamnati ne mashalalan gwamnati ne idan suka saci dukiyar jama'a ba za a hukunta su ba kuma suna da kariya ta musamman daga wajen gwamnati bangare na biyu su ne na gama garin 'yan ƙasa wanda a duk lokacin da suka taɓa dukiyar jama'a za a kamo su kuma a hukunta su kuma a kai su gaban kuliya. to lalle wannan sanarwar ta saba ma kudurin mulik kudurin kuduri eh, na goma da kuduri na ɗari da goma sha shida da kuduri na ɗari da goma sha bakwai kuma da kuduri na ɗari da goma sha takwas na kundin tsarin mulki da kasar mu ta Nijar. Ƙungiyar ta alƙalan shari'ar Nijar Saman ta kuma ce 'yan ƙasar Nijar na buƙatar ƙarin haske kan batun na almun da hana ma'aikatar ministan tsaron ƙasa le bureau exécutif national du syndicat autonome des maîtres du niger ben saman demande au procureur de la république près le tribunal de grande instance hors classe de niamey au nom des principes de la séparation des pouvoirs et de l'égalité des citoyens devant la loi de requérir l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire dite de l'audit du ministère de la Défense domin nuna fushinta kan wannan al'amarin kungiyar ta alkalan shari'ar nishar saman ta ce za ta keɓe wata rana ta musamman da za ta wa harkokin shari'a a nishar ko matattar shari'a yusuf abdullahi murya amurka daga nyamai jamhuriyar nijar. To da da Yusuf Abdullahi da wannan rahoton. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anin na cewa karfe goma na safe da minti goma sha tara. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matasa a duniyar gizo. To albishirinku matasa. kun ga labarin da na gani yau a Twitter kuwa? Kai ni ma ban shiga shafukan sada zumunta ba. Tabdi jam, dama ana wayan gari da mutum ba zai shiga shafin sada zumunta ba? Aini dakika ɗaya ba ta wucewa sai na shiga danganin mai duniya take ciki. Kwarai kuwa, aini idan na tashi abubuwan da nake karyawa da su su ne Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu. Hmm, matasa kenan. Auratayya da ke tsakaninku da shafukan sada zumunta Allah ne kaɗai zai iya kashe wannan auren. Masu sauraro barka da dawowa cikin wannan shirin na matasa inda muke taɓo duk wani al'amari da ya shafi shafukan sada zumunta. A cikin kwanakin baya mun ji fashin baki kan illoli da kuma alfanun shafukan sada zumunta. Mun kuma ji daga bakin ku masu sauraro kan yadda kuke amfani da waɗannan shafukan. A yau filin na soyayya ne. Ƙwarai kuwa kun ji ni da kyau filin na soyayya ne yau. Kamar yadda da yawan ku suka sani matasa da dama na ta haɗuwa da masoyansu kan shafin intanet har lamarin ya kai ga aure wasu daga cikinsu ma matan ne ke zuwa daga wasu ƙasashe su bi mazan da suka haɗu da su duk inda suke domin ƙulla soyayya yau mun samu bakuncin ɗaya daga cikin waɗannan matasan wanda shi ma ya tsinta kansa a wannan fagen Suleiman dai wani matashi ne wanda ya haɗu da budurwarsa wacce baturiya ce kan shafin intanet. Kai ƙarshen magana dai soyayya ta yi daɗi har an fara zancen aure. Hausawa suka ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. sunana um, Suleiman Isa Isa da garin Kano kan shekara. Muna sa ran nan da sati ɗaya bayan sallah. Mm. Insha Allah za a To ka ba mu ɗan takaitaccen labarin yadda ka haɗu da matarka. sai dai mun haɗu da ita shafin yanar gizo-gizo ta mm-hmm. shafin kata zumunta wato instagram kenan mm. saboda muka irin ta dai muka fara magana farko dai ma dai abin da zan ce na ga irin kamar yan damfara haka wanda suke neman su mm. ya ka wanda mafi akasarin su yan najeriya ne sai na tura mata matashi ke masa gargaɗanta cewa kai ka biyan mutu ne wato ta yi hankali yawwa ya eh, tara da su ba mutanen mm. so daga nan je muka fara eh, eh, extension sabon haka mm. har ya kai ga muka fara gina soyayya wanda har ta kai ga yanzu ana shirin za a yi aure mm. ta zo najeriya a watan janairu kuma ta koma farkon watan february alhamdulillah ta zo ta koma najeriya To Suleiman da ta zo wato halinta da ta nuna maka kan shafin sada zumunta ko kuma kan shafin intanet din da ta zo baka ga wani abu sabanin haka ba? kai gaskiya ban ga wani abu sabanin sabanin haka ba gaskiya. Mm. Yadda take dai a waya a hoto a bidiyo haka na ganta in person haka na ganta a zahiri. Ce baka ji tsoron soyayya a intanet ba gani yadda baka santa ba kuka kawai haɗu a Instagram? Kawai gaskiya ni gaskiya zan ce wani ban wani tsoro ba dai tsoro ba a yi abin da zan ce eh, ita ya kamata ta yi tsoro wanda kin ga mutum zai zai tashi ya bar kasar america live from california about like 15,000 miles mm. ya zo har kano yadda muke fama da rashin tsaro mm. in ga ita ya kamata a ce ta yi tsoro ba wani ba in kuka yi auren zaka bi ta amurka ne ko ko za ta zo najeriya ta zauna eh muna sa ran na kai auren bayan ka koma mm. za ka yi filin papers in yi so zan yi ta can mm. bayan na bi 12 months mm. zuwa wata sha uku haka sha Allah mana sayan To a matsayinka na matashi za ka baiwa 'yan uwanka matasa shawarar auren waɗanda suka haɗu da su a intanet. Ya eh to ni shawara ta ɗaya ga matasa ko ga wasu waɗanda suke shafin yanar gizo ko shafin sadar zumunta. Mm. Abin da zan iya cewa shi ne gaskiya su rage gaskiya gaskiya da amana. Saboda da ban rage masa gaskiya da amana ba da ba za su tashi tun daga California ka zo harfan shekara ba. Mm. Sauya su za su hau shi su rike ruwan zuma da fatan gwauraye masu sauraronmu za ku dinga duba dm ɗinku ku kuma dinga amsawa watakila ta hakan za ku samu matanku da kuma mazanku na aure to da haka dai muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau kar ku manta za ku iya samu na a shafin Twitter a koda yaushe domin ajiye min saƙonnin ra'ayoyinku ku kuma bayyana min batutuwan da kuke so a taɓo a wannan shirin. Handil ina shine at mss underscore d-e-e-y-n-a-h ni ce taku madina ɗahiru mai shanu daga nan birnin washington dc cikin shirin matasa a duniyar gizo. To madalla a gaida Madina Dahir mai shanu da shirin duniyar matasa a duniyar gizo kai. To yanzu kuma sai rayun da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Nasiru Kainuwa Hadeja ya ce dole fa a yarda cewa gwamnatin Najeriya ta yi sakaci domin tintin ya kamata ta haramta shigowa daga kasashen da ake fama da wannan cuta ta coronavirus fatan mu Allah ya takaita mana wahala amin sai sako na gaba ya fito ne daga Aminu Fuel baban Yusra Maradi Niger yace ya kamata a ce dukkan shugabanni su zama masu tallafawa junansu wajen ci gaban al'umma ba siyasa mara amfani da neman tumbuke wani daga kan karagar sa ba shi ko sakon Musa Hadarin Asuba da magaram cewa yake yi ya Allah ka gaggauta janye mana wannan cuta mai suna coronavirus wadda ta bulla a Najeriya. Sai sakon Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce, Salam biyoye Hausa, Allah ya kawo mana fahimtar juna a rikicin da ya barke tsakanin mabiya addinin Hindu da na Musulmai a ƙasar India domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Jau yana cewa hakika ya kamata jama'a mu da dukufa da yin addu'o'i kayin da na'in domin neman Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus da ke yaduwa a ƙasashen duniya kamar wutar daji. inda kuma take laƙumi rayukan jama'a babu kakkautawa domin dai ubangiji allah shine mai cuta da maganinta madalla yanzu kuma ga wannan saƙo kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To madalla ina ganin za a yi mana afuwa ba za mu samu kawo muku labarai a takaice ba. To madalla da takaita da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma wanda ya ba da umarni leo sahelu da kuma injiniyanmu na wannan lokaci boitik zanga-zanga muhammad hafiz baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur